بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا جماعة مسلمين رب سكون هنا وكفى البركة كلنا na ijira ne da sallallahu alaihi wasallam da ya ku sun ceto ɓauba ceto shi ba bai wuta na ya ga da su albarka ku ita ƙur'anu allah akbar ita addu'a ita alkhairi ita bulubulu ebona socha ramadan sa mini tsajo yiri ramadan da ba kin da mini fojo yiri juma da ba mini da na naji da ka kaina da shi ka ba da gwa adde da na nan wuce ku ka ba cikin gwada da wucin jama'a musulmi shi ya fanya ba ya daji na tsoci ya lokacin na nulayi da ya ya nan nulayi da ya tsa nan nulayi da galibi alkhairu ina ya ji na ja shi do da tun tsoci ne na su ko wajen ya goya tsoci wajen ya goya musamman mu mai yi su ko fagen bayan ofa bai yi tui ya ji amfani da daman na wuji sako na ji to shi goka shi lakabu ya shiri na nan sako biya to shi biya sako akiya na sako ya yi ba ya tulo ya adini to zai ji kiya lafin ya na to shi wa ya yi ba na eti zumatula ya ga gabi ba ya ba wu qur'anu ya ba wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mana je lotun fm cha jile da lokacin nonan daga cikin zaton ba mu malam bala ibrahim ya fuye ci. da zai ji biyu bata fi ba ga wani eh, malam angasa da malam sode da wani kakayi su ga bata da alkhairi musamman shi ne mai wucin gari malam abdurrashid bata su ga da alkhairi mutu ya gma wuya taimakon musulunci bai musulmi ina la aske ne ba musulmi jaunin su ko waya arzikin tun alkhairi ga eh, bona etun ci ko ci agailu a daga ila kagbo ya tun adini a ce ga ume ba e pa sauke o adewo be adewo be ga ba su ko e pa alkhairi yo to jama'i musulmi shi e zan yi na ba ku so albarka ko wa da zai ci alamar ya ado na yi bi ko mu'minina musulmi ne soji pẹ́yí na jì pẹ́yẹ̀ sójì zandoro tata níbà wá sọ̀kọ́ jẹ́ a rán wájú lágbàsọ èkó náà na a níbà wá sọ̀kọ́ jì lè bá a ebe na alita gúrú jì pátá èdè palóba ci ti haddebe bí ìṣẹ̀ a adé ilé jẹun dààmú aná adé ilé yẹ fọ́ọ̀nà ilé ní zandoci ba gudiyo e zondoci daboyu ka sata lafiyo zandoci mulki udiyo e zondoci daboyu ka ta mulki nana da ganbi wina adena je jin damuwa e na zuriya ji adena je daina da damuwa ba ta gi waje e gena kan pacho a ida yi damuwa baya e gena na asara yau Allahu akbar kago na kan pacho za wani gige zo fa ngama la so cha go gumi ayi qur'ano ga يا أيها الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد so da ya ayyuhan nas ya yi zawon bai bainin musulmi to kafiri ba te an tumul fukara ilalla iza je yau na ibe failo ba so na, zai wanna ne wanna zai wanna ne wanna zai bicin na ne biciyan na a ce a za yi jalita ga wangi jibai ni bu so ko ga yi suna fo ke mai wanna me wanna na lubo mu ga yi su go, wallahu alghani allah akbar soko tubo albarka ya tsanno goba yi goba yi daga ezo bayan arziki wa watsayi gande su tsaye waye so cha aduwa na ya bana wula je ta ce musulmi jo zai ba aduwa na da lefiyo muna da gaure tunna wajibi ta ci musulmi boye turo na ga wugi gwa azaba jahannama ya wuce wani gana قال ce gan garbi aliti wuce وقال ربكم ادعوني وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين soci ya wujiji ya tuna jalita ya wujiji fata na ya ganga ƙudur'uni ya wuji miji e ba ni ya astajib lakum ya ye e wace ya ji da gwambu ya gigun ya ye ya yi mi ya ye be wace ya ji amma ya ga ya zai je ga ba zuwa nan ya gaba da nan innan ladina yastafiruna ibadati zai jagbotika an ibadati ai an du'a'i cigan ayi mi so kwe tin wa ti wa e a wo si ra ya dizo yimi we wo e kwe wo muliki we wo e kwe wo e ba we wo e kwe wo abe ki we wo si rina la ujione ne we wazana da wana la ilaha asa makundu no hadi fige foru gaji tiwa oda oku ya zango tiruje uya we a a wade ne jona wa gobe wani za man naji mai didan fara uti na su da toshire so kwa da gare zando be le ga wa jegiye bana wa magagana so kwa ji wa gare wa ji sabi ga da yabo e beoshi muna ka kafiro ga tibi na kuto shiga isabi ji kafi alai e jeke ba a wuna Ugai sun da toshi inna lamina yastabiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin zai je ba duwa na so shiga ga alwa aljanna dakhirin ya tiye gbawa ya ci zuyo annabi sallallahu alaihi wasallam ya baza ya tiya addu'a na tocewa bai yi gai ba nan ga man lam yas'alillah yaghdab alai zan dore ba toce addu'a nan so kwa da jamu biyu yin yan je so kuma azaban wani gizalo mugo jama'a musulmi su kwai fayin ban bi aduwa ya wuce ewa gange musulmi wutelu ba aduwa jira wa bayina sai bukata ke yana dan da shiga ba godiya ne wa tiya ga aduwe mu ga da ba fe ko wai wayi mi wa ku ta ga aduwe sallah gusu ta shi da mabu wa ci ba ku loyi waja ga ga yawa zandoci ekwe eh, ofis ga ngo kanga le we masalaci mu la illa allah mulki we wudana jile eh, shi amma mulki ga yede ba gwazu ki ga yede wati a gani da duwe a naji ba wa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaba nabi muhammad ya ke muhimmanci addu'a eh, har tuko bana ba lamari ga gbagbatu eti e paje yi jona, su kwaja yi yodi gufan wuya ayo ekugi tilo ba ni tandoro a sokwe iyo sokwe iyo ebona afigan da toci sun ba sokwe yau a mata amfani na daduwa da ebona toci ga yi qur'ano ga wa idza sa'alaka ibadi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون sahaba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga ci sayyidina abubakar na yi tishi ya waliji ya gwa annaba su ko shiga wa wato ci su ko shiga wa na zandoro na bai na abubakar buta ibrahim imani bu radiyallahu anhu to a te muhimmanci addu'a bai wuce so shiga wa iza sa'alaka ibadi anni abe ke wujoji wuji mi ja ga jiwa nabi muhammadu ga yatiya mi sokona ga ga fa inni qarib mi soba ujibu da'wata da'i iza da'an zan ayi mi na na jin yi e wachi wuji wode ga kuji kini ce wuci sashe da ta duwaji ya lugwa yi ga jiyo aduwa ibe kini gibe wuci kwe e ba so chu adena wacin kuma addu'a ba so na addu'a da kadara gwaya addu'a musulmi gugu ciwo Allahu akbar bogo yi tsa addu'a la shilozo ibn zandoro gaba addu'a na annabi sallallahu alaihi wasallam ga so shaju jinniyu miniya guta zando ba addu'a la kude jitule fi so ba ko wala gabe dangiyo shi ha sai nimi ne gutawa ga haji faruwa a shiga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga kodin in yi yawa wa duniya labiya yawai koma ma ufata yawo sai ke ko ma ula sai wakan yammaci ne daidai lokaci na fabe a wani caji daidai bai a duwa yi nan ga ga kan goya wa yau da wuce musulmi ga dike location ya aduwa so mai go ibn hadi zai ri fi bogon ya aduwa ba na ji fo zai ji madan ko ya wona gure ya ya sheda go wona ma a zan wala go so aduwa na aduwa ungwa e na to da mini ya e na ne gaba da to shi na kan doro na uja be shishi ci ga me ba aduwa malale ijaba ya bi wuce a zannakiya e gwala to aduwa ba to shi mugo ne ji tuba musulmi ga gairin na ebona annabawa su kwashi fata eko na agwa suna eko aduwa musamman yiri fitina ya kidnappers bandits na ji ci ba ko musamman iri na ji gada kin nufe fosu mashina kin labona lore ga aduwa ce a gabo yori wallahi tallahi da kilo kira aduwa wuce guna fita ce wani mugawa shan rikin nafas shari'a iswa boko haram ta tare da da iri na ji ike to ne ike yana aduwa ngayi ene ya yi fi lafiya ta ciyan ijele iwo ne ta ci zabi da zawon ije wani kul ma ya ba ubi kun rabbi kul ma ya ba ubi kun rabbi laula du'a'ukum faqad kazzabtum fasawfa yakunu lizama ki so ce ga ayan nabo kawai addu'a so shiga wanda sai wani addu'a ye ngalla waje kula be shani wani yi ne yi wula shi lozo na gbogbo musulmi bi shishi gan ebo siri di ci yo eshe ciji da ciji gala iliji lafiyo alokin rufewa a ta ga gaga ganna mare e ganna goma be musulunci re wallahi tallahi billahi illazi e ganna ga ga musulunci ina so ne jiwo gana e ji be ja allo da na ade be ji de siri na fiwa ade che siri fiwa ade da siri fiwa ade ya kana kowa ziga duwe kan waya zo sira vuni sire vuni wale so ko ai labarin ji sha da siri ba in Allah ko ji guruja in ga musulunci Umeke ke lagu sha aduwa zai beza imani waga gwasu aduwa imani wa sai bebe sombo be a sai bebe aduwa mai fwa sokwe su ila yi labari ya ci shaniyan siri jijiyan na wana أتغوراني أتغوراني لو أوحينا إلى موسى وأوحينا إلى موسى وألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين agwa sun fa anabi musa e fa anabi musa ga yi ado anabi musa jin da bai waya so ko ya yi labari zan muji wa yi anabi musa allahu akbar lokaci na be je wo je be mace fir'auna jina eh etiye shege ci ga da wannan la ilaha illallah siriye zai fyo eh mace fir'auna jin da ko za ga a da ga so ko labari isa ya qur'ani ya ce ni je na wasu ce wa ga wuce je ta tinya zandoro soci ya labarin gwamno ke ga waje mai fir'auna shi ta siriye amma annabi musa zafe da addu'uyi da imani loji da soci nan soci na yi jiwa yi lo ba annabi musa an alkaya sa'ak gatsu ku na dagubo na na dagwalubo na wulawuci shi e na jama'in fir'auna shi magbata na fa'iza hiya talqar ma ya fi kun sukun na jawa na ɓata wuri ya bude da tiyam emon

azza da mai fir'auna jike annabi musa zati hunalika kai ba wucin aye kai bo zando rubi ugwa aya ugwa ema anabi musa ma ugwa na sokoto to gani be mujiza muje da be kwe ma wan qalabu sagirin to fir'auna to je mai uji ba ta shi di faru aje ba je ti e gba e wona na ja pe pa te mana أطغلان وألقي السحرة وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين تعمل شنة لفافين فرعون دازا تقصي يا نبي موسى أفيد سجدا Agan ga na bi rabbil alamin e suna jalisa da fata na aka ga idin imani da yan. e kwe ma ya zubo bobo ya gimi zubo da lokacin ga kawa koko siri wuce fata da tun ga kaga tun aduwa ma agwa sun aduwa tun la je kwe e bona wen lo pa wa ju ga fu ngala ga wa yaminik وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إن أصلي ساتا نوري بوري وعلك لو أنزي بوري باتا إنما صنعوا كيد ساحر الله أكبر wọ́lá yóò fi hùsáyìn hẹ́sù àtà sí ìrídí tí ó lò kan àbándóòrò wọn lónà àbándóòrò wọn gánà ẹ̀yẹn jẹ̀mọ́ ẹ̀fọ́ àwọn ẹ̀yà àgbà asọ̀gúrẹ́ ni gbogbo kásì bu yìí náà sun yéjì mi ibi ìlàgbé sun àdúrà mini ladabi na jimai wagan itwa e bayan àdúrà na gáyìí sábàbí náà jù na mini ugbo etunguru ụlọ ashido wabegowa baduwala ke sadaka ji alula ji ji nafila allahu akbar kawai da kawo guba su kufa yawon aji wace baduwa kawai na ragu ala ji sadaka gbogbo ila tunguru shido wani da aduwa zago don ni sababi yan fili na jewa ga italian kiyaye jewa alkibla agwaguba bata atoci ki fake toci subhanallah wa bihamdihi subhanallah al'azim a ce a gajin amfani mai suna naje yin soci e bayan ado ne na gaji daidai bai fawon yi ba soci ne wani arzikin agwasun ya razaku arzuku ne ilimi ya alimu alimuni tutuwa ya hafizu hafizini alkhairi dai na wagaye na wali mini suna naje yin soci lo man na da basira ke suna naje yin soci bai ma na wuce na ala suna soci a yawon wagagwa sun fetila alike soci tiyan e wace wuce wani e za ciwo bi na kutiyo sun na dabo na ji mai zamuci so shi gaji shi juya wani allah akbar kira jabaru na wajen ci biyu ya gun sokowewo ya ta ya karimu ya rahman bata ba ta ya so shi da sunana gaji daidai gan da sifu ya bayan e wace wa gwada jama'i musulmi shi ya giwewo ya raza ku ga ya giw agwasu mini na ji wula addu'a ga gobe na salatu jiya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ce ba addu'e ta ce addu'e ezo ba addu'e ibn salatu jiya nabi muhammad wuje ta tengiya allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad wa sallim uga fayawo bismillah salatu ibrahimi afayawo ga allahumma salli ala muhammadin وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عبيد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عبيد مجيد أوجي شدو باتاك نلا أدوى ونا ابن سكو بزايد قرآن يتيا مسيجة صلاة يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يبوي غيغا إن الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بيوشي شباد ويتا شاد ويزباد وي جاء صلاة يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم a caga addu'a ba ci fi gomi mufi wa gaso ko mu ya je lefi wulya shi kan wayo Allah wa akbar sai gomi e bana wa ci lelo ba annabi sokonna annabi adam alayhi salam mine yana lodde nasara etiya matreno ci da ba ku wani tangi shaitan no ci da ba ku wani eminu gwagan wuyele fina Allah akbar rabbana zalamna rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin annabi yunus dona usatila liketo shike wa tita cin tibina kuna wa zannun wa zannun الجنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين dole ga kunna ji fata cibici yunus ya giye mata cibici na wuto gome laifi noma ne fata wanzu gbogbo wa abaduwa zai ji gawa ya zai ji li na ya e tila rike to ci ga ya e gome tu laifi dole yau min ba bi ba istighfar ga zaba shi bayan ba musulmi udajin ya soko bai gwargwado na so shiga jin yawa ni ne eh, wanda mini yana jula a duwa ga gwana ebonan na soko jin yawa na dokore wa ga wa baula sai na wai zaga yi na e na wai la ne bai na tuka na wai la wa gana bici na wai la da zazana ni mọre olóṣe pàtàkì jíjìn wọ́n ayé jíjìn olóbọ́ olè jíjìn wọ́n ayé jíjìn wọ́n dẹ̀bẹ̀ bàtà ń tàyà wọ́n dẹ̀bẹ̀ bàtà ń kìdìníyà pátá ní ni muyo da ya soci ba ta ji dokun kaka ni muyo ya soci gogo ajin da ya so ko lokacin ya ga wai wayi ni gudun gana wajen lafiya na wajen na lafiya na na lafiya na na lafiya na mota na lafiya na asibiti wale mamaki so ngana so ga yi qur'ano ga wa in ta'uddu matalla? wa in ta'uddu yi la tuhsuha إن الإنسان لظلوم كفار من هنا لا سوشي غادو أيام وجنا صالو كتي نجي بفلالينا نجي dalili bai daga ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kire lokaci jayawan ya albarka ne mini lokaci wuce jo mugayi ezoba ya shi lokaci albarka ro aga ya shi kwaguta 18 e ne ezoba ni shi lokaci fafaji na wani tafi alfijir wulanin lokaci wani annabi muhammadu ya yi labaru na lokaci a duwa goyo gada yin sallah ya sallaki sallah ki ne a ga sallah yi yi kokarar shi masalacin a yi sallah da yawon eh, wacce lewa baki a duwa ba har da lokaci na bayani mai yabi a canin sallah ki ne waga lulaji ba duwa lokaci a duwa goyo wadda sujada lokaci a duwa goyo Allah akwar kashi waje sallama ya sallana ba duwa zama a kashe da da salatu ya kashi wace sallama na a duwa ba lokacin aduwa mai goyo zama salla gutsin lokaci aduwa mai goyo waga Kur'an ba shi ba duwa Lokaci aduwa mai goyo lokaci na wawo bishi bakwai ti musamman na mala'ika yau Lokaci aduwa mai goyo wa da zama fe ba da moto lomi na kaduna lagos musamman fitina o na ìgbé za ló ṣe ṣe wọn tó fi lè fìtí ọ tó ẹ̀yà kí n bó mọ́ta ṣe bukata adwa musamman ya dáná zogani ido ìdọ́kùbẹ̀ adwa yẹ tutu da la wai we achaga aga e za da bayi so kwe gwa adu. adwa nan da baya gina àdúwà gugu ciwo àdúwà nan za baya ji musulmi zo ba nan adwa gugo ci na e, malaika ma fe baya wasu ma ma wai ba adwa ya za so gaishe wu zan ce wato ma kawo ga yaje wa wuce le maki wa yaji ba mu go ni sun ette ba do ga amu ga ke u be wani a ibn waliya nan ne ye ne le zaye na za go wa maji ba za wucin alkhairi na da yo ba ba za wucin na ba yi mun ci wa ga wai da kauna za ne ta alkhairi wujja da wa da yitin nan huwa na wulutuwa amma wa ke za do yin kan ga wajibi bolo bolo wa da fili eh na ga hula yi mu di bojin wanja yi ita lokacin na shi eh, lokacin aduwa gwaji na wani a ce aga mini ya satin doro musamman ya fajin ma ya fi aduwa goyo musamman ina na zama lasa wani lokacin magribi na lokacin aduwa goyo e eto azu eto qur'anu lokacin wa be gawa yanzu ki fafa ne lokacin nike lokacin aduwa gwaji na wani ishe e lailatul qadri lokacin wayan aduwa goyo efo arfa efo aduwa goyo yake da da na albarka da na cinwaci ji masalaci da wana masalacin doro ya zuwa albarka ya masalaci duba duna da na albarka da wana a shaga kaba Allah akbar masalaci na da masalaci na da wana wuga wuga ikata sokona kan ke ti ibada cikin bona musamman da na mai ga multazim min ya kaba wana eh, da na wayan aduwa masalacin doro da na aduwa gwabuyo kaba da na aduwa gwabuyo musamman mutazi ibn sukunci kaba yi masalaci na ga masalaci na albarka ga yi masalacin doro cikin gona gaibe wani ga inna awwala baitin inna awwala baitin وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين na ga iya jiya ta aba da na albarka ko da wani Allah wa haɓar su ko bai girbe albarka da na gai to mini da na jo da na yi mukama ibrahim ya ce sofa fati sofa bai marwe Allah haɓar fili arafa muzdalifa eh, fili mina lokaci haji fata da na aduwa gobe shi da wani oga fi zamzam ba aduwa Allah haɓar fata da na albarka na ji ya tuye gobe ba aduwa da dan na jo ga to guri na a caga mini sababi ne la'aduwa za goro benin gai sai ji tuba tuba ma wangi kin da sokowa ne amma sai le sokoba wa fige yi na wa lugwa wa da ya ci na wa lugwa ke ya majire wa ji ba wa ge di wa ya o da wa wa sai ya bai ci ne wani yin waje tuba wangi na sokoi wana ya yi wa labina amanu tubu ya ayyuhal ladina amanu tubu إلى الله توبة نصوحا توبة نصوحا قال يتوبة نصوحا جيبا لسي دي يمشي ولا أدوى زغو ريجوغا تبي لكونا لا كانا يا ولا أدوى زغو gehen ji cewa ni ya halalle fiye fice halalle fatufuwa halalle da na halalle waye kwa ziki halalle za doku bai milatu sokoi mai la'aduwa zago fiye bai tun haramu shi mai la'aduwa zago te abe shubwa shi te abe shawa shi oge ba duwa lugu ya gbogu da ba soci oga ya yake eto soci lugu ba Allah akbar aminci abe soci don wa gwa duwa we je kagbo ya su soci ya soci ba soci na na hana alamar ruwa ula da dagwayen soci wa wa ba je a zai dai kagu a jiya wani mugayi soko ya mai masu nishi mugayi gwargwaro yake sababi na shi agago addu'a ya wuce na soko wa addu'a yi fi gugoci yaushe wa addu'a yi fi gugoci ba kwaye ito albarka kunna subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik